Wasi na ta da ne yau gaba ɗaya kusan faɗa shadda ya sayar da su ya ƙinki hmm? an ce wa alaikun salam ka faɗi su wayancan da saman ba da cancanta yanzu akwai cancanta a yi an jama'a eh? cancanta yanzu abinda zango zai yi ba za ka yi ba ka ganin za je gona an taɓa zaɓen ka ka lallaba cancanta ke duba ba faɓon Allah kake ba ba ɓanna kake ba ba menene ba bugu ne ba kai ba amma ka cancanta ba sai su bakka nan sai dai kila rashin sani ne shi ne cancanta in za a zai dole za mu cancantattu a junanku ne na gani sai dai kuma na karanta haka eh? shi ne a yana yarda da kansa yana da yarda da kansa yanzu kaga aka ce zango ba da laifi ya ga dai har ya iya girki a daji kaga ya yadda da kansa za a tafi da shi wannan shi za a komai da shi amma kai ruwa nan ya doke ka ka kafa sharma ana eh, ana a danna ana a mota to ka cancanta ba ce a wannan ba cancanta ba Ba ka da kifa kafa a to sai dai ba a sani ba zai ba alhamdulillah kamar bari a ci gaba ai karatu a fili yake yadda zai dai abin da kafa inda dadin bayani kenan cancanta dole za ka je da wani da wanda akwai da dama ƙwaƙwalwar mutum kan yi kuskure gugogewa kana iya ka zo ka kaɗa je ka yi wannan zai iya komai ba wannan ka ce zai iya komai wanda ashe ashe ba haka ne ba sai ka ɗauke su tukuna kaga ashe wanda kake zaton ɗin yanzu ka dubi kama ce maka dan shi ne dan wada wannan ne Usman go sai zai ya kan gane a tafi da shi ko gona malam yanzu a ce ka faɗi da wannan da wancan ba da wanzu za ka tafi da shi sai ɗauki ɗaya ita haka <laughs> to na bayan kawa da mai riga irin taka da wannan eh? da abdulsalam da wannan wani za ka ɗauka gona za a je wannan da wannan da wannan za a haɗa nawa nan fai je gona ya dinga kuka ɗauke masa damu malam malam damo na sun ɗauke na, ce kai za su ba ka je da kuka To a cikin mutane shi ne za ka ga kafa'a. Ba mugu ne ba, bai sata, bai yin kaza, bai yin kaza, amma da gani. Kamar lokacin kuka kai saba wani wanda ke ganin sa kalallaf kalallaf ɗin sai in ya rikice. Na samu wannan matsala a kaina, duk inda aka je ɗauka ba a ɗauka na ne. Na gata sai a gani na yi jagwalo ce kai wannan kai zo kai zo kai zo an sha a yi haka sama a sai a ɗauke ne a baya so kai ma dai a sabi da kai to ƙarshe in na je in aka fara aiki sai kuma ƙarshe ta sai an ce mini ne shugabansu saboda an je an buɗa wurin aikin amma ko mugaye ake kamawa dai a wancan lokacin da in ka zo mugaye ba za ka wani ba za ka ce Allah sarki wani ɗan kawai ɗan da gudu fita da gudun ne nan kuma ba zabani da hada fahaza yashiru bi itibari furuqil amali wannan na sanar da kai akwai bambancin aiki ladai qiyasi da wajen qiyasi nasabil tafawuti dangantakan fifiko bainal afradi ويدل alaihi. بوضوح أيضا قول الله في سورة النساء لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم نجد وانا سكي ذوني باتا تبين ديدي مم غير أولي الضرر كثير ما سؤذري بندسو والمجاهدون دا, دا ما سجهادي قائدون بافعين دي دي مجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين الله يافي في تماس جهادي بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وأدى الله الحسنى دكا أنت أنا دعوة قوة الهيري وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما ويدل عليه أيضا قول, قول الله تعالى في سورة الزمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كذا كفاءة شنشنتا وقال تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا مو مالك كيسو ساشي سمد ساشي وجن درجو جين ليتخذ بعضهم دون اتو كيساشن سو سخورية ما سو بعضا ويدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير اما عند الله اما اولين الله تعالى فالتفاوت في التكريم له في التكريم يعني، أنه يستند إلى مقدار التفاوت في التقوى في تقوى الله لا غير وهو المقياس الذي يقاس به الجزاء الرباني يوم القيامة ويدل عليه قوله تعالى الله تعالى في سورة الهجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم ya yi saka